الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu da kuma kallonmu ta wannan kafa ta yada bayanai da wannan darasi da yake zuwa daga masallacin mai martaba sarki wadda yake kofar fada muna muku barka da zuwa yau sha hudu ga watan ramadan hijirar banzan allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da daya muna farkon suratul isra wadda ajiya mun fara <clears throat> karatu a ciki kuma lokaci ya ritsa mu za mu karanta ayoyin wato kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الحمد لله Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ambata ya buɗe wannan sura da subhana mun yi bayani akan matsayin subhana ko tasbihi gwargwadon hali mun zo yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke maganar ya tafiyar da bawan shi lailan da daddare wato bi abdihi muna magana akan bi abdihi wato lokaci ya tsayar da mu ko kuma lokaci ya ritsa mu mun kama ganganun ibnul qayyim akan girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da yadda ya sa Allah yake ambaton shi da wato bawa mun gani anan Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi a wata ayar kuma ya ce wa annahu ko wa innahu lamma qama abdullah a wata ayar kuma yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina duka waɗannan gurare Allah ya ambaci annabi da bawa haka kuma ake karantawa cikin tahiya kullum أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan suna na abdu ibn yake cewa shi manzon Allah kamar yadda Allah kamar yadda ya ambata a cikin littafin sa na tariqul hijratayn yace manzon Allah shine akmalul khalqi mafi cikar halitta gaba ɗayanta hmm. don haka ba na ƙasa ce yasa aka ambace shi da bawa ba kada ka ji an ce abu ka ɗauka akwai wani na ƙasu ba na ƙasa ba ce a hasali ma shi annabi shi ne akmalul halki hmm. cikar halitta babu irin tasa halittar kuma da ba ta karɓan wani abu na ƙasƙanci haka Allah ya halitta manzansa hasali ma da kwakwalwar shi da idanun shi da sauran halittarsa dukkansu sun fi na kowane irin halitta a duniya haka Allah ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akmaluhumul ubudiyatu lillah ya fi kowa cikar ibada babu wani mai ibada irin ta manzan Allah babu wani wanda zai tsaya ce ya bauta ma Allah kamar manzan Allah wanda ma ruwayoyi suna tabbatarwa in sallah ce da daddare shi kaɗai yake sai ya kwana aisha matar shi take ba da labari cewa ya manzan allah allah ya maka gafara amma kafafuwanka har kumbura suke saboda tsayuwar dare ita ya aisha in allah ya gafarta mun ban zamantowa bawan allah mai godiya ma allah to idan ka kwatanta kanka da kai baka samu gafarar ba neman ta kake baka irin wannan tsayuwar kuma mun ga irin abin da uzaifa nake tsammani in ban manta ba wanda ya zai samu manzo Allah yana sallah da daddare sai ya jona yana dai tsammanin in an gama suratul baqara za a tsaya ko za a yi ruku'u abu dai ya gagara manzo Allah ya ci gaba saboda tsabar bauta ya ci gaba yana karatu ya koma suratul nisa'i ya kammala ya dawo suratul ali imrana wanda daga ƙarshe dai ba su kammala wannan sallar ba sai ga bilal yana kiran wato as-salatu ita ce sallar asuba wanda ya nuna manzo Allah kwana yake wani lokaci saboda tsabar bauta mun ga kuma hadisin da yazo yake magana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake nuna cewa wata rana manzon Allah ya tsaya yana sallah yana roƙon Allah abubuwa guda uku aya guda ɗaya ke maimaitawa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan ayar ita yake ta maimaitawa yayi addu'o'i a cikin wannan sallah Allah ya karbi wasu addu'o'in wata addu'ar ko manzo Allah Allah ya ce masa ba zai karba ba saboda kaddarar ubangiji ta riga ta shiga ciki na cewa al'umma ta zamanto abu daya Allah ya ai Allah ya ce masa a'a sabani za a yi ta samun sa kuma shine abin da muke ciki a yau amma ba shine abin da muke magana ba muna magana yadda annabi ke bautar da kansa a gaban Allah malamai suka ce irin wannan ibada da ya mai da kansa bawan Allah aiki tukuru dare da rana to shi yasa Allah sai ya ambace shi da abd shi yasa wasu malamai suka ce shi wannan tashrifan ne wa takriban li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya kira shi da wannan bawar saboda nuna jinjina da girman bauta da yake shi girmamawa ne ga Allah ai girmamawa ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallama daukaka ce shi yasa anan ibn al-qayyim yake cewa akmaluhum ubudiyatu lillah yafi kowa cikakkiyar ibada ga Allah wali hadha kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallama dan haka annabi ya kasance aqrabul khalqi ila Allah shine mafi kusa duk wata halitta babu wanda yake kusa da ubangiji kamar annabi annabi ya fi kowa kusa da Allah wa azamuhum indahu jahan duk wani wanda yake jin ko yana da matsayi ko ɗaukaka ko wata daraja a gun Allah to daraja da Allah ya annabi yake da ita a gun Allah ta fita kowa babu wanda ya samu wannan matsayin wa arfa'uhum indahu manzila kuma shi annabi shi ne yafi dukkan mutane samun madaukakin matsayi a gurin Allah ba wanda yake da matsayi irin na annabi a gun Allah kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko malamai suka ce likamalihi fi maqamil ubudiyya saboda cikar annabi a matsayin bauta yasa Allah ya dauke shi ya bashi wannan daraja annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da wannan girma ya hana a yi masa shishigi a kai shi wani matsayin da shi bai kai kansa ba ya hana wannan shi yasa wata rana ya ce ya ku mutane ba na son kurin rinka ɗaukaka ni sama da matsayin da ubangiji ya ajiye ni ma ana abdul ya ce ni bawa ne na Allah sau da ka mai jin yana nema ya mai da shi kamar Allah ya ce baya su shi bawa ne na Allah ta baraka wata'ala ya ce kada ku yi min irin yadda mutanen almasihu suka yi domin su da suka kalli wasu mu'ujizoji daga annabi isa sai suka ce masa allah ne a wani ɗayan kuma suka ce ɗan allah ne shi yasa suka samu allah ruhu allah isa allah uba eh, ta kuma kai kasan ko a cikin gidanka ne takka guda ɗaya aka sa ƙatti guda uku kuma kowa tana musharaka da shi ka san ba za a shirya ba wannan duniyar gaba ɗayan ta Allah ne don me za ka mai da ita tana da alloli uku waye yake ruwan sama a inda Allah na sama zai saukar da ruwan sama to ai na ƙasa zai ce za a jika mata kaya zai iya yi wa saboda ka zake nan za su samu rigima yawa sannan Allah na ƙasa yana son ya kashe wani saboda shi ma Allah ne ajalin wancan yayi gonsa zai kashe shi to na sama zai ce lokacin sa bai ba don haka ba zai mutu ba kaga kenan da kawai sai mutane su dawo yan kamun kafa tunda yanzu sun allolin sun zama uku kaga sai ka je gurin wancan ka kama kafa ka ce to ko wannan yana son ya kashe ni kar a yadda da Allah amun alfarma ina ai hankali ma ba zai yadda a ce wai wannan duniya tana dauke da alloli uku ba wala hankali ma ba zai yadda ba babu gidan gwamnati da yake daukan gwamna uku billahi lazi kowace jiha ba a yi ta ba kawai a samu gwamna ta kudu a samu gwamna ta arewa kuma a samun shi kuma wani gwamna na tsakiya kuma a jiha daya kuna ganin zai yi to sai Allah ne kawai ka zo ka raba shi gida uku ka ce wai akwai wani na sama akwai wani na ƙasa ka ji ana cewa Allah na sama akwai na ƙasa kenan to kaga dole in kuma an samu na sama aka samu na ƙasa to za a samu na tsakiya shi kuma yana nan ɗan miliyon so shi yasa ubangiji ya kawar da wannan magana yace lauka na fihi ma alihatun da a sama a cikin ƙasa alihatun akwai wani Allah ba ni ba in ji Allah la da ta yace da saman da ƙasan duk baci za su yi saboda umarni ba za su rinka tafiya ba ah, yanzu wannan ranar ba layi take bi ba biyar da muke ga tana gudana ai layi take bi kuma wanda ya halitta ta shi ya ajiye ta akan layi ko wata isa ta kauce ba inda akwai wani Allah haka kawai zai ce fara nan ta dame su hmm. in akwai wani Allah a ƙasa zai ce kai ni me yasa ake sako mana wannan ranar ne kam dan haka sai ya ture ta kawai ce bai yadda ba shi sa Allah ya ce da akwai Allah a sama kuma akwai wani a ƙasa lafasa da ta da saman da ƙasan duk baci zan wani yana nuna maka Allah guda ɗaya ne mai control ɗin duniya babu wani kuma sai shi shi yasa annabi ya ce kada ku ɗora ni irin yadda mutanen masihu suka ɗauki almasihu suka mayar da shi ya zama Allah kar ku mai da ni haka ana abdullah ni bawan Allah ne sai annabi ya ce faƙulu ku ce abdullahi wa rasulu hmm. bawan Allah kuma manzan Allah muhammadun rasulullah to wannan duka tsananin bauta ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya girmama shi ya karrama shi ya ɗaukaka shi ya daraja shi yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi wa hula ma kama 'abdullah wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna 'ala 'abdina duka waɗannan ayoyin suna nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin Allah ya kira shi da bawa to amma ba kaskanci ba ne shi yasa malam ya ambata anan yace wa zikruhu subhanahu wa ta'ala bi sibmatil ubudiyya sarki ya tabbata ga Allah ambaton da yayi mu annabi da siffanta tashi da bawa wannan fi ashrafi maqamihi maqamatihi yana daga cikin mafi girman matsayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi maqamil isra'i a matsayin isra'i da Allah yayi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da bawa haisu qala subhanallazi asra bi 'abdihi ta yadda Allah yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bawansa ya tafiyar da shi da bawansa kuma na gaya muku a wannan tafiyar ce Allah ya shar'anta salloli guda biyar bayan da an shar'anta su guda hamsin kai da komowar annabi sallallahu alaihi wasallama da tausayi da yake faruwa daga annabi musa zuwa ga manzon Allah cewa ya roƙa ma al'umma sauƙi ba za su iya sallah hamsin ba wanda duk wannan ruwayar kowa ya santa sallah ta dawo guda biyar amma saboda rahamar shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya guda biyar zan ba shi ladan guda hamsin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah da ya yi annabi irin wannan tafiya ta dare daya wafi makamin da'awa amma a wajen da'awa kuwa na so a fahimci cewa a matsayin tafiyar isra'i Allah ya ambaci annabi da bawa wannan girma ne girmamawa ne daraja ce Allah ya ba mu annabi a wajen matsayin da'awa sai Allah ya ce mu annabi wa annahu lamma qama abdullah ya da'u lokacin da bawa na ya tsaya yana kira na inji Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi maqami tahaddi a wajen kalubalantar duniya sai Allah ya kira annabi da cewa wa in kuntum fi raibin idan kun kasance kuna da shakku mimma nazzalna daga abinda muka saukar ala abdina a bisa to fatu bi surati wannan duka wato a cikin tafsirul alqasim ya kawo wannan bayanai na cewa ashe gidaje uku nan ko gurare uku da Allah ya ambaci annabi da bawa to kowanne matsayin daraja yake da ita daukaka ce can an ambace shi da bawa an tafi da shi cikin dare an ba shi salloli da darajoji iri daban-daban nan kuma a matsayin yadda yake da'awa yana kira zuwa ga Allah nan ma matsayi ne mai girma nan kuma a matsayin kalubalantar duniya gaba daya ga wani bawan Allah annabin Allah ya kalubalanci duniya da abin da ya zo duk duniya in akwai mai shakku akan alkur'ani to ana kalubalantarsa ya zo da wani abu da yake jin ya kai alkur'ani fa'tu bi suratin min mislihi wannan matsayi ne na girmama annabi ya kalubalanci duk duniya ne masu fasaha da masu balaga da masu ware ne duk wanda yake jin ya kai ya fito ya magana ba wanda aka samu saboda alkur'ani ya fi ƙarfin kowa kauluhu ta'ala faɗin Allah da ya ce minal masjidil haram wannan tafiya ta faru ne daga masallaci mai alhurma to daga nan ne aka ɗauki annabi ilal masjidil aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa malamai suka ce wannan bayanu lil ibtida'il isra'i wa intihai wannan ayan tana nuna bayanin faruwar isra'i da kuma karewarsa A jalla sha'anuhu buwayar ubangiji ta daukaka wa tanazzaha an kulli naqsin kuma Allah ya tsarkaku daga dukkan wata naƙasa haisu asra bi abdihi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yadda Allah ya tafiyar da annabin sa wajen isra'i fi juz'in min al-layl cikin wani yanki na dare min al-masjid al-haram daga masallaci mai al-harma alladhi bi makkah ila al-masjid al-aqsa alladhi bi falastin wato Allah ya tafiyar da annabi daga masallaci mai al-harma wanda ke cikin makka kuma aka tafiyar da shi zuwa ga wani masallaci mai nisa shine masallacin palestine wanda ake kira baitul maqdis me yasa Allah ya kira masjidul haram wancan kuma ya kira shi masjidul aqsa malamai suka ce wasun bi masjidil makka bil haram Allah ya siffanta masallacin makka da cewa al haram domin cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram amma da yazo na Palestine sai ce ila al-masjidil suka ce wannan sifantawa da Allah yayi wa masallacin harami da cewa haram li'annahu la yahillu intihaquhu biqitalin fi saboda shi masallacin baya halatta a wulaƙanta wasu gurarensa da sauran cikinsa da yin yaƙi a ciki Allah ya haramta yin yaƙi wannan ku ko a jahiliya bai bari a masallacin nan an yi yaƙi ba bai bari an zubar da jini a gurin ba hasali ba ubangiji cewa man da huka na amina wato ko laifi mutum ya yi ya shiga wannan gurin to sai a jira ya fito wannan shi ra'ayin wasu malamai saboda guri ne kana amina amintaccen guri ne don haka shi yasa aka ba shi masallacin haram ba a zubar da jini a gudun, ba a yaƙi a gudun, ba a da hankali a gudun, ba a jayayya ta hargowa da ta da fitina haram da haka yasa ya samu wannan matsayi na girman daraja masjidil haram wala bi sai duhu. kuma ba za a je gurin a tada hankali ana farauta ba lokacin da ayoyin nan suke sauka makka kamar daji ce domin akwai dabbobin farauta da suke fito, to iya harami ba za a yi farauta ba kuma haramin shi wannan haramin ba iya masallaci mai alhurma ne haramin ba a ah, to ai kaga in iya ne tun lokacin da ake magana ai faɗaɗa shi da aka yanzu da ya kamata a ce ya wuce iyakar haram to shi haram ɗin wata area ce mai girma mai faɗin gaske ita ne annabi ya ce nan duk harami ne ma'ana daga ka'abar kudu da ita arewa da ita gabar da ita yamma da ita wato fadin da yake wannan gurar duk ariyar ana iya kiran su harami don haka za ka iya samun wasu gidaje a makka suna cikin harami ne daga ka'aba akwai gurin da kafin ka je iyakar harami sai ka ci kilomita tara daga ka'abar su kaga ku ai da nisa duk waɗannan gurin haram ne Allah ya ce ba za a yi yaƙi ba a gurin wanda ya shiga gurin amintacce ne wannan shi yasa ya ba mu wasu dama mutanen da suke hotel din zanzam waɗanda suke hotel din at wasu wane ne akwai duk guraren sallah a ciki saboda haka eh, wasu malamai suna kafa hujja da cewa waɗannan duk a cikin hotel din suna cikin harami da haka shi za ka ga manya idan suka je kawai a nan suke ba sa ma saukowa balle su gamu da ya ku bayi abubuwan suna can a sama suna cikin zanzan kuma ga wurin sallah ma keken guri ga nasu ka duk karatun da su zai yake kamar a gurin yake to kawai suna zo da abin su ga hotel ɗinka ka fito ga wurin sallah a yi sallah ga abinci kenan a nan za a gama duk kwanakin da za ka yi in ka gana dama ba za ka sauko ba kuma duk samansa kasuwa ne saboda ka duk abin da kake so zaka saya a gurin ba sai ka sauko ba so wannan haram wasu malaman ku suka ce a'a ai ya kamata a ce ka sauko ƙasa inda ka'aba take ka zo gurin ai ya fi da a ce a can sama kake kana sama da ka'aba wannan dai jayayya ce ta malamai kuma ba ita muke magana ba muna maganan girman harami idan ka bullo daga madina za ka samu inda ake kira masjidu aisha daga masjidu aisha kafin ka iso harami kilomita ɗin suna da yawa to ashe kenan tunda annabi ya ce a raka aisha ta ɗauko harami daga can domin can ne iyaka na za ta iya ɗaukan harama ta shigo garin makka ta shigo harami ta yi ɗawafi ta yi umra to sai suka ce nan haddul haram nan ne inda yanzu idan ka zo masu jiru aisha daga hanyar ka ta madina kafin ka shigo garin makka ka shigo harami duk wannan nisan da yake tsakanin wannan area duka gaba ɗaya suna cikin harami Shi ne abinda wasu malaman suka suka ce saboda ai annabi nan ya tura ta bai bari ta ɗauki harami a gindin Ka'aba ba ce Abdurrahman ka kai ta can hillu ne masjidu Aisha inda aka gina sai zamanto masallaci shi ake kira masjidu Aisha amma can ne hillu saboda haka ta ɗauko harami daga can to kaga wannan yana nuna maka faɗin harami yana da girman gaske ya yasa duk kare-karen da ake yanzu na masallacin haram har yanzu bai fita daga haram din ba sau da duwar da ya shigo cikinsa ya tsaya ne cikin masjidul haram to Allah ya tafiyar da annabi daga wannan guri sanan inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan ta kusa da inda gidan sarkin fahad yake yanzu a gurin wanda aka yi masa na masauki idan an zo mutane waɗanda suka je aikin hajji suna zuwa gidan nan ne mahaifar annabi shi ma kuma ka za ka ɗauke shi yana cikin inda yake iyakar haramin min almasjidil haram daga masallaci mai alharma tare da cewa za a ga akwai maganganu cewa manzo Allah ya tashi ne a daren fi baiti ummi hal a ɗakin ummi hal wato yake amma su malamai suka ce daga nan ne ya tafi masallaci daga masallaci aka cira da shi yasa suka ce asra bihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa thumma urija bihi ila as-samawati al-ula matakai uku ne zangon farko daga masallaci mai alhorma ba a ce daga ɗakin ummahani ba don shi alkur'ani abin da ya faɗa kenan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al harami. ba min al-baiti ummahani bane ko to amma dai zai iya yiwa daga ɗakin ta ne ya tashi ya zo masallacin daga masallacin kuma aka cira daga nan aka isa baitul maqdis daga baitul maqdis kuma sai sama duk kuma a cikin dare to abin da yasa aka ambaci masjidul haram da wannan kenan Ya annahu la yahillu intihaquhu bi qitalin fi baya halatta a wulakanta wannan gurin ko ai shishigi da yin yaki da zubar da jini ko ai farauta wala yaqta wala bi qat'i shajarat kuma ba za a yanke bishiyar ba ka ji wani girma da Allah ya magurin duk mutumin da ya je aikin hajji wannan area gurin da muka faɗa duk nisansa inda ganin zuwa kilomita tara ne inda ganin zuwa kilomita shida ne ko takwas ne kudancin ka'aba da arewacinta da yammacinta da gabashinta duk ta babbazu to iya bishiyar da take wannan gurin haramun ne ka kari reshenta ba za a yadda ba to ka shi sama aka ce in alhaji yana cikin harami ya kuskure ya kari wannan to sai ya ba da wani abu na fidiya yanzu ya sa kansa cikin kurkuku kuma sai ya fanshi kansa dole ka sai wata dabba ka fanshi kanka to wannan shine ba a yaki a gurin ba a farauta a wannan area kaji tun dama da gurin yake daji inda ka zo aikin haji dabba ta fito to haramun ne saboda iya harami ne wannan gurin duka ba iya gindin ka'abar ce kaɗai haramin ba haramin ya barbazu ya yi nisa ta ko'ina sannan wannan shi ne siffar da aka ba wa masallaci mai alfarma shi yasa Allah ya kira shi da minal masjidil haram to amma da zo kan masjidil aqsa shi bai kira shi da haram ba sai ya kira shi da masallaci mai nisa wa wasafa masjidul palestine ana kiro ana fito da palestine saboda a can yake amma ma'anarsa shine masjidul aqsa mai yasa kuma Allah ya siffanta shi da masallaci mai nisa domin annabi yana cikin garin makka ya tashi tafiya daga masallaci mai alfarma ai ka ba za a ce masallaci mai nisa ba sannan ga irin abin da Allah ya ma gurin ya haramta yaki a gurin ya haramta farauta ya haramta karyan bishiyar su a wannan gurin so shi yasa aka kira shi da haram to amma aqsa da aka kira shi malamai suka ce an kira shi ne libu'di'i anil masjidil haram shi kuma saboda nisan da yake da shi daga masallaci mai alfarma mana idan ka tashi daga masallacin ka'aba wato da raƙuminka in garma mai tafiya wanda yake da saurin tafiya ka hau haushi kace kana son zuwa masjidil aqsa wanda yake kasar palestine wato kwana nawa za ka yi da wannan raƙumi in kana tafiya malamai suka ce mai tafiya akan rakumi in garma to duk inda raƙumin ya kai da sauri ka haushi daga masallacin ka'aba da ce za ka tafi palestinu wannan masallacin akasa to komin saurin raƙumin akalla sai ya yi wata guda yana tafiya sai ka yi kwana talatin ko kwana ashirin da tara shi ne wata guda mm. wannan yana da nisa to amma raƙumi da zai yi wata guda ko kwana ashirin da tara yana tafiya da zan ya kai masjidil aqsa amma abin mamaki sai a cikin yankin dare Allah ya yi wannan tafiyar da annabi ba ma aqsa din ba tukunna ya tashi ne daga ka'abar ya isa aqsa sannan ya wuce sama saman kuma saman bakwai ya wuce su sannan ya kai ga sidratul muntaha duk kuma a cikin dare wanda annabi ya ce duk wanda yake son ya gane nisan tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu shi ne ya kwatanta cewan wato zai yi tafiya kusan wato ta shekara wato shekara kusan ɗari abinan shekara shekara kusan abinan dubu biyu ake magana wato nisan da yake wannan tsakanin to da kashe za a ke ganin daga nan zuwa sama ta bakwai akwai kusan tafiyar shekara kusan wajen dubu bakwai idan za ka taka kafin ka isa amma allah ta baraka wa ta'ala sai yi wannan abun a lokaci wato kankani wannan ya sa aka kira masjidul aqsa da kuma abin nan wato masallaci mai nisa da kuma masallaci masjidul haram aka kira shi da wato wannan to sai Allah wa ta'ala ce minal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu barakna hawlahu shi ma masallacin masa albarka qawluhu ta'ala allazi barakna hawlahu sifatu lil aqsa wannan sifa ce wadda Allah ya ba wa masallacin wato shi aka kaɗi an ba shi sifa ta mai wadda muka masa albarka a gefensa kun ga da aka zo aka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ba a kira shi da barakna ba saboda nasi ya riga ya tabbatar da masallacin ka'aba mai albarka ne inna awwala baitin wudi alinnas lallazi bi bakkata mubaraka don haka baka bukatar wani bayani Allah ya yi shi mai albarka amma masjidil aqsa sai Allah ya ce na haulahu mun yi albarka ne a gefen kamar albarkar tana kewaye da me da masallacin kenan shi yasa malamai suka ce sifatu madihin wannan sifa ce ta yabo da jinjina da kirari lil masjid al aqsa wato ga masallaci mai mai nisa ai jalla sha'anuhu shi Allah tabaaraka wa ta'ala ya tafiyar da bawansa ne cikin dare daga wannan masallaci na alhurma zuwa wancan masallaci mai albarka allazi ahatna jawanibuhu bil barakati wato diniya wa dunyawiya wato shi masallacin akasa an masa albarka iri biyu akwai albarka ta duniya akwai albarka kuma wato ta abin da za a ce wato ta addini albarkar duniya ma da ya ce amal barakatu diniya albarka irin ta addini da aka yi wa masjidul aqsa wato masallaci mai nisa albarkar da muka yi masa famin mazahiri ha yana daga cikin bayyanuwar ta a fili anna hadhihi al-ardh wannan kasa din allati hawlahu wanda take gefen masallaci mai mai nisan nan Ja'ala Allah ta'ala Allah ya sanya ta muqirran matabbata ce li kaseerin min al-anbiya mafi yawan annabawa sun je wannan kasar ka ibrahim kamar annabi ibrahim ya je wannan kasar da masallaci wato kasar palestine sau da kenan inda ku annabawa suka zamanto kamar su ne to gurin yana da albarka don ba a masallacin suke taruwa ba shi za Allah ya kira shi da allazi barakna haula an gane duka annabawan nan idan suka zo sai sun yi sallah a wannan gurin sannan kuma suna rayuwa a gefe gefen gefensa to duk inda annabi ya tsaya kuma akwai albarka duk inda annabin Allah ya tsaya to akwai albarka suka ce ka Ibrahim kamar annabi Ibrahim ya je wannan gurin wa ishaqa da kuma ishaqa shi ma ya je wannan gurin wa yaqub da annabi yaqub shi ma ya je wannan gurin wa daud da annabi daud shi ma ya je wannan gurin wa Sulaiman annabi Sulaiman shi ma ya je wannan gurin wa Zakariya kuma Zakariya ma ya je wannan gurin wa yahya haka annabi yahya shi ma ya je wannan gurin wa isa annabi isa ya je wannan gurin sannan uwa uba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin su kasa wannan guri an masa albarka ko ba na jin a kasashen duniya irin su amerika irin su nigeria akwai cewa wani tarihi da ya nuna annabawan wannan sun ziyarci waɗannan guraren kami kenan inda allah ya sa annabawa irin waɗannan ibrahim ishaq yaqub Dawud, suleiman zakariya yahaya isa annaba wajen takwas duk a ce maka sun je wannan gurin kuma sun yi sallah a wannan gurin wannan gurin yana da albarka kuma shine kasar yankin kasar sham da ake magana an gane ita ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa albarka wa kala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wani Sulaiman ar-riha annabi Sulaiman mun fore masa iska asifatan wata mai gudana mai karfi tajri bi amrihi tana gudana da al'amarinsa da sa in yace iska ta yi tafiya za ta tafiya in yace ta tsaya za ta tsaya ba iska ce mai gudu mai tafiya tana tafiya da wato da umurnin Sulaiman yana tafiya da ita ina ilal ardi allati barakna fiha zuwa kasar da muka yi mata albarka a cikin ta an gane kaga kenan wannan yana fito da kasar har yanzu cewa Suleiman da iska ma ya tafi wannan gurin ilal ardi allati barakna fiha wa qala subhanahu fi sha'ni ibrahim akan shanin annabi ibrahim kuma ga abin da Allah yake cewa na cewa annabi ibrahim ya je wannan gurin domin yana so ya fassara allazi barakna haulahu da Suleiman Allah ya bada bayaninsa cewa yana da iska wanda ta yake tafiya da ita ilal arabin lati barakna zuwa kasar da muka mata albarka ita ce kasar Sham me faru da Annabi Ibrahim shi kuma Annabi Ibrahim yake cewa Allah yake faɗa akan sha'aninsa wa najjaynahu mun tsayartar da Annabi Ibrahim wa Lutan da Annabi Lut zuwa ina ilal arabin lati barakna fiha lil alamin zuwa ƙasar da muka yi mata albarka a cikinta ga talikai wal maqsudu bi hadhihi al ard abinda ake nufi da wannan ƙasar da duk ake magana ita ce ardu sham allati minha falastin wannan a wannan ƙasar ne yankin falastin yake cikinta ita ce yankin ƙasar sham wannan albarka ce wadda Allah ya yi ga wannan yankin na addini a ce maka annabawan Allah duk sun ziyarci wannan gurin kai a wani kaunin ma cewa ake babu wani annabi wanda Allah ya turo aka ambata cikin alkur'ani face sai ya je wannan gurin kaga kenan kasar tana da albarka dangane da abin da ya shafi addini domin duk annabawa sun bauta ma Allah a wannan gurin to haka akwai albarka a wannan gurin sai ce amma ta dunyawiyya to albarka ta duniya fa wanda aka yi ma wannan gurin albarkar duniya da Allah ya ba mu wannan gurin famin mazahiri a ya ce yana daga cikin abin da ya bayyana na cewa Allah ya yi gurin albarkar duniya shi ne kasratul anhar akwai yawan koramun ruwa wato wuri ne mai fadamomi na ruwa kuma duk gurin da yake da ruwa akwai alamar cewa yawa da dan adam da dabbobi duk zan so rayuwa a gurin saboda albarkar wannan ta duniya ce wal ashjar sa'annan akwai bishiyoyi a gurin ba irin ƙasa ce wadda ba ta da bishiyoyi ba babu sahara na haka akwai ƙoramin ruwa akwai kuma abin da ya shafi bishiyoyi wastimar sannan akwai 'ya'yan itace kala-kala daban-daban wadda Allah ya musu a wannan gudun wanzuro'ai da kuma tsirrai iri daban-daban wadda Allah ya na fulawa na ado na wane ne duk Allah ya yi ma wannan gudun kaga ƙasar tana da albarkar addini tana da albarka ta duniya ta rayuwar duniya fi tilkal amakin yace duk waɗannan abubuwa da muka ambata suna nan a waɗannan guraren qala babul ulama sashi wasu malamai suka ce wa kad qila fi khasa'is al-masjid al-aqsa wasu malamai sun ce ɗaya daga cikin abin da aka keɓance wannan masallaci mai nisa annahu muta'abbadul anbiya'is sabiqin wato shi guri ne na bautar annabawan dukkan annabawan da suka riga annabi dukkan annabawa tunda shi annabi shine cikamakin annabawa to duk wani annabi da ya zo kafin annabi ya je wannan gurin yayi bauta sannan kai annabi sallallahu alaihi wa da muka zo da kai sai muka yi isra'i ka je ta wannan gurin tunda a baka kake ka je daga wannan gurin ne za mu ɗaga ka kuma a cira ka a yi sama da kai sannan a baka salloli kun ga ai gurin akwai albarka bala sannan ya ce wa usri ya annabi annabiyina an tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan gurin wa mi'rajuhu ila samawati al'ula kuma wannan gurin ita ce matakala da annabi yayin mi'raji zuwa ga sama madaukakiya wa ulil qiblataini sannan kuma wannan gurin ko shine wato farq abin nan farkon alqibla kafin a dawo da annabi sallallahu alaihi wa sallama kallu ba waje hika fi samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha ai da baitul maqdis ake fuskanta ai sallah kaga kenan wannan yana nuna maka me girman gurin da albarkar gurin da kuma bautar da annabawa suka yi yanzu ta annabi sai da aka sashi wani wani lokaci yana fuskantar baitul maqdis sallah kafin a dawo da shi ka'aba wannan ya nuna kenan guri ne na bautar annabawan Allah gaba ɗayan su wasanil masjidai masjidaini kuma shi ne na biyu a masallatan duniya Shi ne na biyu wasalisul haramaini ko kuma wasu wasalisul shi ne na uku wanda masallaci mai alfarma na ka'aba shi ne na daya sai masallacin manzon Allah shi ne na biyu sai masallaci na uku shi ne masjidul aqsa wadda annabi ya ce la tashiddu rihal ba'da al-masjidaini illa ilayhi bayan wannan masallatai guda biyu na haramin Ka'abar Makka da na Madina baya halatta ka daura kaya don ziyartar wani masallaci in ba wannan ba sai shi wannan na uku su ne kawai za ka yi kaya amma don ka ɗiba kaya ka tafi wata ƙasa zuwa wani masallaci ba wanda ya saka wallahi ba wanda ya saka an gane qauluhu subhanahu wa ta'ala fadin Allah da yace linuriyahu min ayatina domin mu nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin ayoyinmu shi aka yi wannan ai isharatun ilal al lati min ajiliha usri wato ta'athara ta'ala bi nabiyhi hikimar da ta sa aka tafi da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yi isra'i da shi hikimar shi ne domin Allah baraka wa ta'ala ya nuna wa manzon Allah ayoyinsa wanda suke da alaka da wannan isra'i din domin Allah baraka wa ta'ala ya nuna girman ayoyinsa da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ya nuna masa waɗannan ayoyi waɗanda Allah baraka wa ta'ala wato ya bayyana ciki shi yasa malamai suka yi talhisin wasu abubuwa suka ce wannan aya dallat ala subutil isra'i abu na farko tana tabbatar da cewa annabi ya yi isra'i idan wani ya zo yana jayayya ba a isra'i ba to nassin qur'ani ya tabbatar saboda ka san akwai rinto iri daban-daban waɗanda akwai waɗanda suke ganin babu wani kawai yana nan a kwance a gidansa ne ake ta wannan magana kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma Allah ya ce subhanallazi asara bi abdihi laylan ka fito kana magana wa inda tafiwa ai tunda tafiyar dare ce ai in ya tashi daga gidansa ma ya je harbin Isra'il dan haka magana zuwa sama su ba su kaza da kaza da kaza akwai yan jayayya suna nan anna hadhihi al-aya malamai suka ce wannan aya dallat ala subutil isra'i tana tabbatar da cewa an yi isra'i lin nabi sallallahu alaihi wa sallama min al harami daga masallaci mai al ila al-masjid wato izuwa ga masallaci mai mai nisa sai suka ce amma al bihi ila samawati hawa da shi kuma zuwa ga sama madaukakiya faqad istadalla alaihi ba'dhum wasu malamai sun nuna cewa sun kafa dalili ne da ayoyin da suka zo cikin wannan jami'i za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wannan ayoyin dukan su sun zo ne akan mi'raj wanda kenan daga masjidil aqsa Allah ya tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama an yi uruji da shi wato hawa waccar tafiya ta dare daga masallaci mai alhorma sunanta zuwa masallaci mai nisa sunanta isra'i sannan mi'raji kuma daga masallaci mai nisa aka hau sama shine mi'raj waɗannan ayoyi da muka karanta na wannan jami su ne suke tabbatar da mi'rajin annabi sallallahu alaihi wasallama ibnu kasir Allah ya dada shi inda tafsirihi li hadhihi al-ayati ya koro hadisai da dama wanda suke nuna bi asani biha wato da sanadodi daban-daban da matunata wato matan ya faɗa a wurare daban-daban ya ambaci irin waɗannan na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mi'iraji da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo fassara waɗannan ayoyi قال البيهقي وفي وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة وات ليلة الأسرية به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ابن كثير يا فدا a cikin wannan yake cewa waɗannan ayoyin dalili ne na hakika cewa daren da Allah ya yi Isra'i da Annabi to shine kuma daren da Allah ya mai iraji da annabi tare suke basu labu ba yace wannan wa hadha allazi qalahu wannan abin da ya faɗa shine gaskiya allazi la shakka fihi abin da babu shakku a cikinsa babu kuma kokonto qurtubi yana cewa sabatatil al-isra'u fi jami' al hadith imam al-qurtubi shi kuma da yazo yace isra'in annabi ya tabbata a cikin dukkan littattafan hadisai wannan sihahu sittin babu wanda zaka bude baka gaba bayanin isra'il annabi ba don haka abu ne wanda ya wuce a masa shakku ya wuce a ce za a masa shakku don duk waɗannan sihahu sittin duk hadisan man da Allah littattafan da aka wallafa a sunnar annabi sun tabbatar da cewa akwai israi banda ma nassin qur'ani don haka masu shakku akan su su daina وروى عن الصحابة في كل أقطار الإسلام sannan imam al ya ce kuma an ruwaito maganar isra'in annabi a dukkan bangarorin sahabbai duk inda suke a duniya an ruwaito wannan maganar a gurin to me na musu a ciki me kuma na shakku ai babu wani abin shakku a ciki ko wa huwa min al-mutawatir bi hadha al saboda haka da wannan fiskar ya zamanto ruwayar isra'i tabbatacciya ce kuma tana da tawatur ingantacci saboda haka babu wani ma margan wa zakaran nuqash mimma rawahu yace shi nuqash ya ambata cikin abin da ya ruwaito na 20 sahabiyan sahabai guda 20 sun ruwaito wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an yi isra'i da shi dubi tafsirin imam al-qurtubi juz'in sana goma shafi da 205 ya yi wannan maganganu a ciki قال بعض العلماء ما لخصه ذهب الأكثرون إلى أن الإسراء كان بعد المبعث وأنه قبل الحجرة بسنة wasu malamai kuma suna ganin cewa isra'i ya faru wato bayan an aiko annabi sallallahu alaihi sallama, sannan kuma kafin ayi hijira da shekara guda zuhuri da ibnu sa'ad wa ghairihi ma da wasunsu wa bihi jazaman wato nawawi shi ma nawa nawawi haka yake wa balik ibnu hazmin ibnu hazmin ya fara fa nuqila fihi ijma'i ya ciro wannan labari daga wajen cewa kana fi rajabin sanata 12 min an-nubuwa ana cewa wannan abun ya faru wannan isra'in a shekara ta 12 daga annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga idan wancan kauli yana cewa da kafin shekara ɗaya ne da ai hijira ko to kaga kenan ya zama in dai kafin shekara ɗaya ne to ya zama to tun da ya yi hijira da ya yi shekara goma sha ne a Makako? sha uku to idan wancan maganar ya ce kafin hijira da shekara ɗaya aka isra'i sannan kuma wannan ruwa ta zo ta ce shekara goma sha biyu da an annabta kaga duk maganar guda ɗaya ce ba ta inda ta saba so wannan shine abin da wasu malaman suke kallo daga cikin masail cewa da yake cewa min al-masail allati sara al-jidalu hawlaha mas'alatu akada al-isra wal mi'raj fi al-yaqaza am fi al-manam akwai abin da ya tada rigingimu a tsakanin malamai wai cewa wannan isra'il da aka yi da tafiya mi'raji da aka yi shin annabi kam yana farke idanunsa biyu ne an al manam ko yana cikin bacci wa bin ruhi da jikinsa aka yi wal jasad da jikin da ransa aka yi ko kuma da jikinsa wato wal jasad ruhinsa da jikinsa ne gaba ɗaya aka tafi an bin ruhi faqat ko da kawai da ran annabi aka tafi jikinsa yana kwanci a gida wannan din rigima ce to wannan kuma ina ganin abin da ya kamata mu kauce masa kenan mu dai abin da muka yi imani da shi shine Allah ya yi Isra'i da Annabi da Mi'raj domin kada mu kawo shi buha saboda za ka ga irin wannan rigimar ta malamai ne amma yanzu sai wani wanda shi ko kawaidi ba zai iya karanta ba in an yi wannan maganganun sai ya ɗauki wani bangare sai ya tafi ya ta jayayya da mutane to wannan mu baya daga cikin abin da ma za mu kawo shi yanzu saboda kada ka samu damar fitina da Allah yake neman ka da shi shine ka yi imani an yi isra'i da annabi an tafi da shi daga masjidil aqsa daga masjidil haram ilan al-masjid al-aqsa sannan ila sama'i dunya wannan shine abin da ake so ka yadda kuma ya karbo salloli kuma ya zo da su wanda yanzu da ni da kai da ita da wancan da shi kowa yana sallar don haka wannan rigingimu a yi hakuri da su kawai a barwa waɗanda suke malamai za ka yi ta jin maganganu iri daban-daban wannan ya zo ya ce kaza wannan ya zo ya ce kaza ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce linuriyahu min ayatina domin mu nuna masa ayoyin mu inji shi Allah tabaraka wa ta'ala innahu shi Allah huwa samiu Allah shi ne mai ji da maganganun mutane albasiru kuma mai gani da halayyar mutane wannan shine abin da zamu aje insha Allah ku darasi na gaba zai tsora akan wa'atina musal kitaba waj'alnahu hudan li bani isra'ila muna ta wasuli da wannan zama muna roƙon Allah ubangiji ya Allah ka kalli addu'o'inmu ya Allah muna roƙonka ka ɗauke wannan annoba Allah ka yaye ta a duniya Allah ka tsare mu daga ita muna roƙon Allah masu yin ƙarya da ita kuma ko Allah ka shirya su ko ka fallashe su eh don an fara tunanin akwai makaryata masu ƙarya to Allah muke roƙo su tuna in za su yi ƙaryar addu'o'in bayan Allah da wasu sai sun yi sallah wasu suna alkunuti a ɗakunansu wasu suna nan malamai ne a cikin zauruka Allah fa ba zai bar makaryaci ya share ba daga wannan karyar da yake don haka a bayyana gaskiyar magana yadda take a fito da gaskiyar kwalo-kwalo a daina kwane-kwane watakila ma sai ka samu shi mai yin karyar ba ma ibadar yake yadda ya kamata ba to ga bayan Allah waliyan Allah salihai nagartattun bayan Allah ka ji tsoron abin da za su faɗa a wajen Allah Allah zai tona ƙaryar makaryata mu dai addu'ar mu shine muna roƙon Allah ya yaye mana wannan cutar Allah ya ɗebe ta masu ƙarya da ita don cutar al'umma kuma muna roƙon Allah ka fallashe su duk waɗanda za su yi ƙarya saboda su cutar da al'umma don wannan corona Allah Ubangiji ka fallashe su a nan ƙasar suke ko a waje ko ma a ina suke inda sun fake da ita don cutar al'umma to Allah ka wargaza su ka fallashe su muna roƙonka wannan abun ya faru nan kusa ubangiji eh ajilan ba tilan sama ubangiji muke ba amma muna roƙon ya bayyana da wannan abun dan gaskiya ta bayyana ko ina Allah ka yaye mana waɗanda suka rasa Allah ka ba su. talakawa da suke rayuwa cikin kunci muna roƙon Allah ka yassara musu Allah ka ba su mafita Allah ka sanya musu mafita waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya ubangiji ka tsare mu daga dukkan wata fitina ka zaunar da mu lafiya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.